Ƙungiyar Amnesty International da ke rajin kare hakken bil'adama a duniya ta fiddo da wani rahoto da ke nuna cewa kamfanin man shal rufa-rufa kawai yake yi dangane da yawan tsiyayen mai da yake haifarwa sakamakon ayyukansa da yake yi a yankin Niger Delta mai arzikin mai. Ƙungiyar ta Amnesty International dai ta ce matakin kamfanin na shal wajen azawa matasan yankin na Niger Delta satar danyen mai da aka nunar matasan na yi dabara ce kawai da kamfanin man Shell ke yi don ya kaucewa matakin shari'a. Dangane da wannan bayanin na Amnesty International ya sa al'ummomin yankin na Niger Delta sun bayyana ra'ayoyinsu. Yes, I will agree with their statement because you will only see Shell come when they have broken the pipe. Wannan da ke da suna Iyoyo taimako ba tana cewa ne eh na yadda da abin da kungiyar amnesty international ta faɗa domin kowa yayin da duk kaga an samu wata matsala ta tsiyayen mai sai ka ga sun shigo cikin garuruwan al'ummominmu waɗanda abin ya shafa su ware wasu mutane suna kuskuskus da su daga nan sai rigima ta tashi mutanen da suka ɗauka dai kaga sarakuna ne waɗanda kuma ba sa ɗaukar matakin gaskiya shi kuwa wannan da ke da suna bari bulu ya ce at the age of 1960. I feel that during the time that Shell was ruling us, things are getting all right. But it happened now, nowadays. I can say, well, wannan yana cewa ne tun shekara alif dubu da dari tara da tasa'in da shida kamfanin man shell kan kwatanta gaskiya ga al'amuransa amma kuma daga bisani al'amarin kamfanin na shell ya zama rufa-rufa saboda haka mu dai jama'ar yankin niger delta ne kuma mun miƙawa ubangiji dukkanin mu. shi kuwa wani cif a yankin na niger delta da ke da suna omaye omaye ya ce or covering up or not covering up, you find out that most of all this uh, oil spill you are talking about, not necessarily the, the people of Niger Delta, even the company themselves. Yana cewa ne ko rufa-rufa ko ba rufa-rufa ba wani al'amari da kake gani na faruwa a tsayayen mai al'amari ne da za a iya cewar na tsakanin jami'an kamfanin mai da kuma matasan yankin Niger Delta masu satar mai da dukkaninsu ke neman kuɗi. Daga bisani dai kamfanin man Shell ya mai da martani dangane da ikirarin rufa-rufarsa da kungiyar amnesty international ta yi inda ya nunar cewa kwata-kwata bai amince da bayanin ba tare kuma da bukatar neman a yi bincike na musamman kan tsiyayen mai a yankin na niger delta lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a nigeria